Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsar ranar Litinin 15 ga watan Oktoban shekarar 2018 akan mitoci 1625 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya da kuma alfa rediyo a birnin Kumasi na Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka, Baba Yakubu Makiri tare da Alheri Grace Abdu ne muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na hantsi. To bayan kun gama jin labarai za ku je cewar 'yan Najeriya na tafka muhawara bisa zargi da ake yi cewa ƙare karin girma da aka yi wa wasu jama'an 'yan sanda na ƙasar akwai son rai a ciki. Muna kuma ɗauke da shirin da rashin ta yi shirin nan mai nazari a kan harkokin da suka shafi tattalin arziki a kasashenmu da ma duniya baki daya Muna kuma ɗauke da sharhin jaridun Najeriya da sakonni da ku masu sauraro kuke bar mana a bisa na'ura. Amma duk sai kun gama jin labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. kwamitin kungiyar ayyukan jin kai ta ƙasa da ƙasa yana roƙon mayakan boko haram da ke mubaya'a da kungiyar is a afirka ta yamma da su saki ma'aikatan lafiya biyu da suke garkuwa da su farkon shekarar nan kwamitin red cross ya ce yanzu ya rage ƙasa da sa'o'i 24 wa'adin da aka bayar na kashe ɗaya daga cikin ma'aikatan kiwon lafiyan ya cika an sace ma'aikatan jinya hawa muhammad liman da alice loksha a watan maris tare da wani ma'aikacin jinya lokacin da suke aiki a garin ran inda 'yan gudun hijira suka sami mafaka wani wuri kuma da mayakan suka kai hare-hare a lokutan baya hare-haren sun jefa yan mutanen yankin cikin matukar bukatar ayyukan magani kungiyar is ta kashe hussaini ahmed korsa da ɗaya daga cikin ma'aikatan jinya a watan satumba kwamitin na red cross ya ce yana iyaka kokari domin ganin haka ba ta faru da liman da kuma loksha ba asusun tallafawa kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya ba da rahoto cewa galibin yara da suke zaune a yankunan da aka sami ɓullar cutar ebola a demokaradiyyar jamhuriyar congo sun koma makaranta inda aka koya musu yadda za su kare kansu daga kamuwa da cutar an buɗe makarantu a demokuraɗiyyar jamhuriyar congo ne watan da ya gabata asusun unicef ya ce kuma an sami gagarumar nasara a ƙoƙarin ganin yara sun koma makaranta a yankin da aka yi fama da cutar ta ebola kakakin asusun christophe bolerak ya ce sun sami ƙwarin gwiwa sosai ganin yara da dama sun koma makaranta ya kuma ce makaranta tana samar da yanayin da ya dace. asusun unicef ya kirga sama da makarantu 1,500 a yankunan da aka sami bullar cutar ebola daga cikinsu makarantu 365 suna inda cutar ta fi zafi cibiyar ta samar da kayan kiwon lafiya da tsabtace muhalli a waɗannan makarantu to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙasar Saudiya ta yi watsi da barazanar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na ladabtar da ita dangane da ɓacewar ɗan jaridan ƙasar saudiya Jamal Khashoggi tare da bayyana jiya Lahadi cewa za ta mai da martani ta wajen ɗaukar matakan tattalin arziki masu tsanani na ƙashin kanta idan Trump ya ƙaƙabawa riyar takunkumi. hannayen jarin kasar saudiya sun faɗi da kashi bakwai cikin ɗari kafin suka farfado zuwa faduwar kashi biyar cikin ɗari ranar da trump ya shaida wa tashar cbs cewa za a ɗauki mataki mai tsanani idan aka tabbatar kamar yadda turkiya ta kikanta cewa dogarawan saudiya suka kashe kashogi cikin ofishin jakadancin riyadh a birnin istanbul makonni biyu da suka shige ƙasar saudiya ta ce zargin ba shi da tuce sai dai bata nuna wata shaida cewa kashogi ya fita daga ofishin jakadancin da rai ba bayan da ya shiga wurin domin karbar takardun shirin aurensa. Shugaban Amurka Donald Trump yana nuni da cewa mai yiwuwa sakataren tsaro ya zama babban jami'in sa wanda zai bi sahun waɗanda suka bar gwamnati. shugaban kasar ɗan jam'iyyar republican ya faɗa wata hira da shirin tashar cbs 60 minutes cewa babu wata alama da ta nuna cewa jim mattis zai bar aiki sai dai ƙara da cewa mai yiwuwa ne ya bari ina tsammani shi kamar ɗan democrat ne a cikin wata watanni 21 na mulkin shugaba trump ya kura ko kuma ya yi sanadin ajiye aikin manyan jami'an gwamnati da dama ko kuma yana kallo waɗanda yake so suna ajiye aiki da suka hada da jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley wadda ta bayyana a makon jiya cewa za ta ajiye aiki a ƙarshen shekarar nan daga ƙarshe hukumomin ƙasar pakistan sun tsare daga baya kuma suka ba da belin wata fitattar 'yan gwagwarmaya yayin da take komawa ƙasar ko yake sun rike fasfot ɗinta in ji 'yan gwagwarmayar gulalai ismail ta ce tana komawa daga landan ranar juma'a lokacin da jami'an shige da fice a tashar jirgin sama ta islamabad suka tsaida suka shaida mata cewa tana cikin jerin waɗanda aka haramtawa tafiya ta jirgin sama. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan najeriya da dama suna nan suna tafka muhawara bisa zargin da ake cewa kare-karen girma da aka yi wa wasu jami'an 'yan sandan kasar yana tattare da son rai kuma ba a yi bisa ka'ida ba Hassan Maina Kaina ya duba mana wannan batu kuma ga rahotonsa daga birnin Abuja. Tun dai bayan da aka yi ƙarin girma ga wasu tarin jami'an 'yan sandan Najeriya masu yawan gaske. Aka yi ta samun korafe-korafe na nuna son kai da ma rashin bin ka'ida wurin wannan ƙarin girma. Jaridar Punch ta rawaito cewar yanzu haka sabon shugaban hukumar kula da ayyukan 'yan sandan Najeriya, Mr. Musliu Smith, na shirin soke karin girman da aka yi wa wani adadi na 'yan sandan da suka amfana da wannan karin girman da ake zargin an yi shi ne ba bisa ka'ida ba al'amarin da aka ce ya kai ga sofeta janar 'yan sandan najeriya rubutawa hukumar kula da aikin 'yan sandan kasar wasiƙa inda yake kalubalantar ta wurin matakin da take son ɗauka na soke wannan karin girma Bala Ibrahim shine kakakin babban sufetan 'yan sandan Najeriya. Ita hukumar da ke kula da aikin 'yan sanda tana duba ne ta gani ko an irin wannan kare-kare bisa ka'ida ko kuma an yi su ba daidai ba. To amma ba haka ba yayin da aka duba za a ga cewa shin wani ya kara girma ba bisa ka'ida ba abin da aka ce ya yi aya bayyane ki a rubuce ki ana kuma kaiwa gaban ta da duba. Wacce wannan hukuma ta baya da ta yi sai da ta duba wannan. Wataƙila wannan sabuwar hukumar da ta zo su mutanen sababbi ne ba su duba tarihin abubuwan da waɗannan mutane suka yi aka ƙara musu girma shi yasa suke so su duba waɗannan abubuwa amma babu wani abu da aka yi shi ba bisa ka'ida ba. Tuntune dai masu shari kan sha'anin aikin 'yan sandan ƙasar irin su Shu'aibu Mungadi ke ta ƙorafe-ƙorafe kan abin da suka kira badakalar da ake tafkawa a rundunar 'yan sandan Najeriya. Yanzu hakan nan bincike ya nuna akwai 'yan sandan da suka fi shekara goma a gidajen gwamnatocin jihohin nan a Najeriya kuma ba a taɓa canza masu wurin aiki ba. Kuma ana nan ana ƙara masu girma. Amma su 'yan sandan da suke waje suna wahala suna shiga haɗura su an bar su babu ƙarin girma. Mun ji cewa akwai zarge-zarge na karɓar na goro ga waɗannan 'yan sanda domin su waɗannan 'yan sandan da ake ƙara ma girma suna wurare ne inda suke iya samun samun makudan kuɗi ga iyayen gidansu. Cikin dai jami'an 'yan sandan Najeriya da ake zargin cewar sun amfana da wannan ƙarin girma ba bisa ƙa'ida ba kamar yadda jaridar Daily Nigerian Toronto sun haɗar da shugaban hukumar EFCC kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya da kwamandan rundunar IRT yanzu haka ma dai akwai wata kara da wasu 'yan sanda suka kai hukumar kula da aikin 'yan sandan kasar a gaban babban kotun tarayya inda suke kalubalantar yunkurin soke karin girman da aka yi musu. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To ba da la'agai da Hassan mai na kaina, amma kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan waƙar da ke zuwa. madalla da fatan an shakata da wannan wakar waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu ku karfe uku ne da minti goma sha ɗaya ga shirinmu kuma na gaba ka sha wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta hanya mai kyau A shirin yau za mu kawo muku ci gaban tattaunawa kan rawar da cibiyoyin kula da harkokin kasuwanci ma'adanai masana'antu da ayyukan noma ke takawa wajen ci gaban 'yan kasuwa da sha'anin tattalin arziki. Kana mu ji ƙarin haske kan dalilan da suka sanya babban bankin Najeriya haɗin gwiwa da hukumar kula da kudaden ajiya a bankunan Najeriya wato NGIC suka soke lasisin wani bankin kasuwanci mai suna Sky Bank a kwanakin baya. sunana mahmud ibrahim A makon jiya mun kawo kashi na farko na tattaunawar mu da Alhaji Attahir Magaji babban jami'in tsare-tsare a cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar kano wato kasima wadda ke fashin baki kan makasudin kafa irin waɗannan cibiyoyi a matakai daban-daban a makon na jiya mun tsaya ne a daidai gabar da shi alhaji attahir magaji ke bayani akan mahimmancin shirya kasuwannin baje koli ga sha'anin haɓaka harkokin kasuwanci da 'yan kasuwa inda ya ce kasuwar baje koli wani dandali ne na kulla alaƙa tsakanin 'yan kasuwa ko kuma kamfanoni. Sannan kuma a bawa ƙananan 'yan kasuwa dama su fito da kayayyakin da suke yi wanda ba a sani ba wanda zai taimake su na samun kasuwar wannan kayayyakin da kuma bunƙasa iliminsu na yadda za su gyara wannan abin ya karbu a kasuwar duniya ba ma a kasuwa ta ƙasa ita kaɗai ba. to amma eh, yayin da kake nuna mana mahimmancin ita wannan kasuwa ta baje koli eh, la'akari da bayanan da ka yi sai a 'yan shekarun nan muke ganin eh, kamar wato yanayinta ita kasuwar yadda kuke shirya ta anan kamar kwarjininta da kuma hada-hadar da ake yi kamar ka kwatanta da shekarun baya abin ya yi ƙasa. to ni dai a fahimta ta bata kasa ba ni a gani na ma ci gaba ta sake samu a wancan lokaci an fi mai da hankali wajen siye da sayarwa na kayan yau da kullum a wannan lokaci an fi mai da hankali wajen kulla ma'amala tsakanin 'yan kasuwa da kamfanin naka kamfanin naka da 'yan kasuwa wanda shi wannan ba abu ne da za ka iya ganinsa kawai a fili a ido a lokaci daya ba ba wai taron jama'a ne kawai samun nasarar trade fair ba amma me kake ganin ya sa kamar 'yan kasuwar mu anan suke ɗare-ɗare da harkoki ko hulɗa da ita cibiyar ku ta, kasima musamman tun da ka ce eh, kuna ƙulla hulɗatayya ta kasuwancin nan ga kuma irin da kuke taka ta musayan fasaha da ilimi akan kasuwanci na zamani har ma kuna haɗa 'yan kasuwa na ƙetare da 'yan kasuwa na nan don a mu'amala. kasan ita chamber of commerce tana ma'amala ne da kamfanin nika wanda suke da rajista idan baka da rajistan nan ba ka zo kawai ka ce ka zama memba na, na kano can ba kokarin da muke ta yi shine mutanenmu ma ya zamanto cewa sun yi formalizing businesses ɗinsu an masa rijistar hukumomin gwamnati amma za ka ga mafi yawan mutane wasu ma'ana gwamnati ta san da hada-hadarka ta san da hada-hadarka sannan doka tana tafi da kasuwancinka ba kawai kasuwanci na, na, na gado da kuma na, na saba ba wanda za ka ga wannan ya kawo tarnaki wajen shigo su can ba amma alhamdulillahi kokarin da ita can ba commerce take da kuma ita kanta gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya musamman wannan abu da aka fito da shi na ease of doing business yana taimakawa wajen su mutane su samu sauƙin yin wannan rajistocin da da yake da wahala kuma tsarin yin rijistar kasuwanci cikin sauki cikin sauki saboda a karfafa mutane gwiwa su shigo wannan tsarin true cac umar yiwa kamfanin rijista ta ƙasa mm. sun rage kashi hamsin na kuɗin da suke caji akan yi wa business names register ba, eh, limited liability company da ana caja zuwa dubu goma sha biyar ashirin amma yanzu sun dawo da shi dubu biyar kashi hamsin aka zabge na iya rajistan nan saboda haka kaga an buɗe kofa an kuma nemi mutane su zo cikin sauƙi su yi abin nan sannan idan ka zo yi cikin awa 24 za a yi maka komai a gama ka samu certificate ɗinka babu zancen je ka dawo wani bai sa eh, je ka ka dawo a'a daga ma online za ka yi rajista hmm. na neman izinin yes uh, neman izinin wannan wannan wannan rajista za a yi maka shi instantly ka, ka, ka, ka, tafi ka ci gaba da kasuwancin ka a bisa doka da oda. Alhaji Attahir Magaji kenan babban jami'in tsare-tsare a cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano. A shirinmu na gaba za mu ji dalilan da suka sanya galibin 'yan kasuwa ke ɗari-ɗari wajen yi wa cibiyoyinsu na hada-hadar cinikayya rajista da hukumomin gwamnati. Yanzu sai hukumar NDIC da ke kula da kudaden ajiya a bankunan Najeriya a kwanakin baya ne babban bankin najeriya wato cbn ya soke lasisin wani bankin kasuwanci mai suna sky bank saboda wasu dalilai da bankin na cbn ya bayar a hirarsu da abokiyar aiki madina dauda shugaban hukumar kula da kudaden ajiya a bankunan najeriya wato ndic alhaji umaru ibrahim ya fayyace rawar da wannan hukuma ta taka game da wannan al'amari amma ya fara ne da yin ƙarin haske dangane da dalilan kafa hukumar. Hukuma ce da aka kafa mu yau kamar shekara talatin domin mu tallafa a tabbatar cewa duk wanda ya ajiye kuɗinsa musamman ƙananan mutane da kuma wanda suke da ƙananan kuɗaɗe a bankuna cewa kuɗaɗensu suna nan a ajiye ba za su ciwon kai ba ko da an samu wani eh, 'yar rigima ko katakata wanda ta shafi bankuna. to sai ga labarin cewa uh, babban bankin najeriya ta soke lasisin wani banki mai suna sky bank wace rawa wannan hukuma ta taka wajen soke lasisin wannan banki to kamar yadda aka sani dai ana ba da lasisi ne ko na banki ko mutum ya kafa eh, abin jirgin sama eh, misali ko ya wani business ko na mai ko ma wani iri ne bisa sharaɗi to ko musamman banki shi ya fita harkar banki ta fita daban ana ba mutane ne lasin bisa amana bisa yadda cewa za su karbi kudaden mutane su ajiye yadda ya kamata kuma su ba da bashi yadda ya kamata kuma su sarrafa don kowa ya amfana to idan haka bata kasance ba aka ga an shiga wani hali to babu shakka za a iya karbe lasin ɗin wannan mutane ko kamfani da aka ba su to wannan shi ne ya sa a babban bankin najeriya da mu kanmu bayan mun dudduba yadda wannan banki eh, sky bank ya shiga aka ga babu yanda za a yi illa wato a karbe lasin dinsa kuma tunda ya riga ya ruguji wanda suka tattara kuɗi wato suka zuba jari suna ji suna gani sun bar abubuwa sun lalace jarin nan ya nutse saboda haka kuma babu yadda za a yi gwamnati ta ringa ɗiban kuɗi tana tallafawa banki wanda mutane ne suka kafa in gane kuɗaɗen jama'a bayan za a ɗebe su haka kawai ba tare da wata hujja ba ana nitsarwa a wasu kuma suna sharholiyarsu to amma akwai labarin cewa ita babban bankin najeriya shi babban bankin najeriya kanshi ya ba wannan banki da aka karbi lasisinsa wasu tallafin kuɗi har kusan biliyan 350 cikin 'yan watanni da suka wuce to me ya zo ya faru kuma e haka ne kaman yadda wato ka'ida ta shimfiɗa za ka iya ba wa banki tallafi ko mu kanmu muna da ka'idojin da banki zai iya garzewa. ce yana neman dan overdraft misali ko 'yan kuɗi na wani lokaci kalilan saboda wasu dalilai za mu iya haka babban banki za su iya haka kamar eh, ke ce ki je wajen manajan banki kin dan shiga wata matsala eh, a baki dan bashi kafin dan wani lokaci to amma in kai wannan daya kai biyu kai uku in ga manajan bankin nan zai iya ce a'a shi ba ba zai ci gaba ba ka san yadda za ka yi to wannan kudi da babban banki ta bawa wancan banki da ya mutu sky bank rance ne da zumma cewa za a jujjuya don masu kudi wanda suka ajiye kudinsu za su zo yau ne za zo gobe in sun kwankwasa za a ce e ga kudinku an yi ne don gyara to tunda kun dan yi wasu tattaunawa tsakaninku da babban bankin najeriya kenan yana nufin tsakaninku akwai wata dangantaka ne mai kwari wadda sai an tuntuɓe ku ne ake ɗaukan waɗannan matakan? eh dole tun da abin nan a gudu tare ne a tsira tare su babban bankin najeriya su suke ba da lasin na banki kuma tare da an ba wa banki lasin mu kuma za mu ba da kamar inshora za mu tabbatar cewa a in bankin ya shiga rigima ko ya nutse kai da ka ajiye kudinka kana tabbacin cewa a gobe in mun tabbatar kana da wannan kuɗi in an rufe bankin kwata-kwata za a iya baka kuɗi kamar rabin eh, miliyan misali sauran kuma da kuɗi da kake da shi a hankali a hankali za a iya eh, baka to amma bisa ka'ida bisa dokanmu da aka kafa mu mu ne in wannan banki ya shiga wannan hali cewa ba zai rai ba to in banki babban bankin najeriya suka cire lasin ɗinsa to mu muke da hannu a miƙa mana shi a kuma sannan mu muke da izinin mu kafa sabon banki kamar yadda muka kafa polaris wannan sabon banki in mun kafa shi kuma alabashi duk da dai cewa banki ne daban sabo basussuka da wasu kadarori na wancan banki da ya mutu sai a ɗauka a tsallaka a ba wancan wannan sabon banki domin a ci gaba da hada-hada saboda kada kudaden mutane su sulwanta babu eh, gairawa dalili. Alhaji Umaru Ibrahim kenan shugaban hukumar kula da kudaden ajiya a bankunan Najeriya wato NDIC. Ba masu saurare karshen shirin da rashin tayi na wannan mako kenan a madadin madina dauda da sauran ma'aikata a sashen hausa na muryar amurka mahmud ibrahim kwali nake cewa a huta lafiya to madalla a gaida mahmud ibrahim kwali da wannan shiri da ya kawo mana yanzu kuma ga sharhin jaridun najeriya za mu fara sharhin ne da jaridar da guardian jaridar ta ruwaito fadar shugaban kasar najeriya na kare matakin da shugaba muhammadu buhari ya dauka na rattaba hannu akan wata sabuwar doka da ke haramta waɗanda ake zargi da cin hanci da rashawa ta zuwa kasashen ketare jaridar ta ce sanarwar da mai taimakawa shugaba muhammadu buhari ta fuskar yada labarai malam garba shehu ya fitar da cewa dokar ba an ɗauke shi ba ne bisa manufa ta siyasa sai dai tabbatar da yaƙi da cin hanci da rashawa na gwamnati mai ci yanzu sai kuma jaridar daily trust jaridar da ta ruwaito dan takarar gwamna na jam'iyyar apc a jihar borno profesa babagana umara zulum na cewa ya taba zama direban motan haya na shekaru goma sha shida kafin ya zama farfesa zalam wanda ke zama magajin gwamnan jihar ta borno a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa ya ce ya sha wuya a lokacin da yake karatu tun daga firamare zuwa sakandare da kuma makarantun gaba da sakandare wato jami'a inda ya ayyukan mota da markaɗe kama daga jihar borno har zuwa Legas domin samun kudaden biyan kuɗin makaranta wanda kuma daga bisani ya zama shugaban kwalejin kimiyya da fasaha na ramad polytechnic da ke borno da kuma kwamishinan sake ginawa da tsugunar da yankunan da boko haram suka lalata a jihar kafin kuma yanzu yanzu a zaɓe shi a matsayin ɗan takarar mukamin gwamna na jam'iyyar apc a jihar sai kuma jaridar the nation jaridar kuma da tarawaito cewa hukumar efcc ta kama ɗanyen gwal da kuɗinsa ya kai na fiye da naira biliyan ɗaya a babban filin jirgin saman abuja hukumar ta efcc dai ta ce ta kama ɗanyen gwal ɗin ne daga hannun wani mai suna abba ali yahaya wanda a lokacin yake neman fitar da gwal ɗin zuwa birnin dubai da ke haɗaɗɗiyar dalar larabawa bincike dai ya nuna cewa akasarin danyen gwal din ya fito ne daga hannun masu haƙan zinari a jihar zamfara sai kuma jaridar vanga jaridar kuma da troito tsohon shugaban kasa gulo ibane jonathan yana roƙo ga al'ummar yankin kudu maso gabashin najeriya da su amince da zaben alhaji atiku abubakar na mataimakin shugaban kasa kiran da tsohon shugaban kasan yake wa 'ya'yan jam'iyyar pdp a wannan yanki da ya biyo bayan kuka ne da 'ya'yan jam'iyyar suke suke yi cewa alhaji atiku abubakar bai tuntuɓe su ba kafin ya zaɓi mr peter obi a matsayin wanda zai mara masa baya na zama mataimakin shugaban ƙasa idan har jam'iyyar pdp ta samu nasara a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa rahotanni dai da ke fitowa daga yankin kudu maso gabashin najeriya na nuna cewa yanzu haka akwai rarrabuwan kawuna tsakanin 'ya'yan jam'iyyar ta pdp babangir jibrin murya amurka daga lagos madalla a gaida baban gida jibrin yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da bar mana a bisa na'ura Assalamu alaikum magana baba iya da karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya. Allah ku ka sako na ga gwamnan jihar Bauchi da na Gombe da na Kaduna su taimaka su gyara mana hanyar da ta samu na ka zuwa rahama. amma matafiya suna wahala a wannan hanya in mutum ya biyo hanyar nan sai ya kwana uku ya kawo magamagomo ko zuwa bauchi ba da Allah taimaka tun da hanyar ta zama babba taimaka ya gyara mana wannan hanya daga rahama zuwa samunaka mai magana ba bayyana shi kalmar kuma to wasu jihar bauchi na assalamu alaikum bi hausa mai magana sani muhammed daga karmu abuja bari in kira ga manyan 'yan siyasan mu domin allah suwa allah suwa ma'aiki su daina bangar siyasa domin bangar siyasa tana tozartar da mu samarin najeriya ina kira ga 'yan banga manyan 'yan siyasa mu na najeriya domin allah su daina bangar siyasa su nemi wannan kuɗi su ba mu ta ta bangar siyasa ba kyau mai magana sani muhammed daga karma abu to madalla da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu labarai a takaice. asusun tallafawa kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya ba da rahoto cewa galibin yaran da suke zaune a yankunan da aka samu ɓullar cutar ebola a demokaradiyyar jamhuriyar congo sun koma makaranta inda aka koya musu yadda za su kare kansu daga kamuwa da cutar an buɗe makarantu a demokaradiyyar jamhuriyar congo ne watan da ya gabata asusun ya ce an sami gagarumar nasara ƙoƙarin ganin yara sun koma makaranta a yankin da aka yi fama da cutar ta ebola. kasar Saudiya ta yi watsi da barazanar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na ladabtar da ita dangane da bacewar ɗan jaridan ƙasar Saudiyan Jamal kashogi tare da bayyana jiya Lahadi cewa za ta mai da martani ta wajen ɗaukar matakan tattalin arziki masu tsanani na ƙashin kanta idan trump ya kakabawa riyad takunkumi hannayen jarin ƙasar saudiyan sun faɗi da kashi bakwai cikin ɗari kafin suka farfado to da duka da wannan ne muka kawo karshen wannan shiri na wannan hantsi kenan sai kuma can da la'asari za a ji wasu abokan aikinmu yanzu a madadin baki ɗaya ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma alheri grace abdul taimaka muka gabatar da shirin sai kuma malam sidi da ya shirya ya bada umarni da injiniya mu na wannan hantsin john ellison baba ya ko makeri ne daga washington nake sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum